Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanon labarun. A cikin mahimman labarun za ku yi cewa an rarraba mambobin ƙungiyoyin fararen hula da aka kama a gidajen kaso daban-daban. Kwamitin zantarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ESN sun wa gwamnati kashedi na kwanaki uku. 'Yan ƙasashen waje daban-daban ne suke neman mafaka a birnin Agades lamarin da ya fara ɗaukar hankulan hukumomi na jihar, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton na musamman a yau dinnan. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Fararen hula da aka cafke a ranar Lahadi a yayin wata zanga-zanga da aka hana musu gudanarwa, yanzu haka an rarraba su a gidajen kaso daban-daban na jihar Tilaberi. wato Metir Laurano Abdurrahman an tura ƙeyarsa a gidan kaso na Daikaina, Ali Idrisa an tura ƙeyarsa a gidan kaso na Filinge Nuhu Arzika a gidan kaso na Sayi, shi kuma Musa Cangari an tura ƙeyarsa a gidan kaso na Walam. Ga ƙarin bayanin lauya Dauda Samna lauya mai kare fararen hular a hirarsa da Habibu Garba. Takardun kes ɗin yau da ta aka kawo su kimanin karfe tara da rabi sai wajen karfe goma juju da zai saurare su tun min ya ji ta bakin nasu har ya kasance wai takardun tsayar da su na ga hannunsa a yayin da mu lauyoyin su muka zo sai ce wai ai ba kasuwa bace ni kuma na ce mashi lauyoyi ma ba yan kara zuba bane har ya kai ya kusanta mu da kasuwa mu ingantattar hukuma ce ta mashaaranta sai ya ce muna wai zai kare hamzarin lauyoyi daga nan na ce masa to ba ka da wani gurbin zama nazartar da taurare a cikin kes wadda lauyoyi suke ciki na kuma ce masa lamarin ya gurbata ya kuma kauce ma ka'ida domin juyi da yake saurare bai ba da umarnin tsayar da tuhuma ko tuhumomi da ake zata wanga juju yana bisa umarni ne da aka bashi. Mu ko a matsayin mu na lauyoyi yauni yara ta kanmu na mu yi fafutuka sosai domin a yi shari'a bisa adalci kuma za a yi hakan insha Allah. Faire en sorte que la justice passe et elle passera. Mambobin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta 'yan jarida masu zaman kansu cewa da CECP sun fitar da wata sanarwa a cibiyar jaridar nan ta Evenema a jiya da Maraice, inda suka nuna rashin jin daɗin su na hana 'yancin faɗa albarkacin baki. Wannan sanarwar ta biyo bayan zanga-zanga da ƙungiyoyin fararen hula suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Ga fassarar sanarwar tare da Laminu wato Suleiman Ahirarsa da Rukaya Abdulrahman. wasu jami'an tsaro sun hada gidan group de press labari inda suka tsaida aikin suka kori kuma 'yan jarida suka rihe gidan ta biyo baya da sun tambayi a basu wani rahoto da wani aboka yake badawa su kuma babu takarda wadda ta umarce su a basu ba za su bada ba bisa kan wannan ne duka muka ce mu na 'yan jarida masu zaman kanmu muna allah wade da irin wannan cin zarafi da ake kawo ma 'yan jarida muna da niyya za mu kai kara duk inda ya kamata a huce mana haushin mu ko a nan Nijar ko a kasashen waje. Muna tambayar gwamnati da gaugawa a buɗe wannan gidan jarida labari. Muna kawo goyon bayan mu ga 'yan horar fula wanda aka tsaida ba bisa kan gaskiya ba. Har a ranar yau kafar talabijin ta labari ta kasance a garkame inda aka baza jama'an tsaro suna gadin wajen. A cewar Razak Idrisa, darakta na wucin gadi na kafar labari da muka tuntuɓa ya tabbatar da cewa tuni an shigar da zancen a gaban shari'a a yau da safen nan kuma alkali ya ce zai duba lamarin a ranar gobe. Abin tuni dai a ranar Lahadi ne jami'an tsaro suka dakatar da shirye-shiryen kafar yada labarai ta labari. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar shiya ƙungiyar Amnesty International ta buƙaci a gaggauta sakin fararen hula da aka kama a ranar Lahadi a yayin wata zanga-zanga na nuna kyamar dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara. Ƙungiyar Amnesty International ta ce fararen hula sun gudanar da jerin gwano ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su izinin gudanarwa duka da yake an hana musu. Amnesty International ta yi Allah wadai a game da kwace katin jarida da aka yi wa wata 'yar jarida da kuma rufe wata kafar yada labarai mai zaman kanta. To, Madalla yanzu kuwa a ɗaya ɓangare kwamitin zartarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai SN sun ajiye takardar kashedi ga gwamnati na kwanaki uku, wanda ya soma daga ranar yau, a cewar idar Al-Gabit, sakataren ƙungiyar ɗalibai, suna buƙatar gwamnati ta gaggauta karɓa buƙatocinsu da suka gindaya mata ga abin da yake shaidawa Alasan Kuzi. mun ba da kwana uku ga gwamnati diba ya ga matsalolin da suka haddabe dalibai na jami'o'i da koleji lise yau he da wata guda waɗannan mushanni na jami'a wanda ake ce ma an sayan shirshir suka shiga wani yashin aiki bayan wannan yashin aikin suka zo suka yi wannan abin da ake ce ma konsai suka yi da dalibai guda biyar bancin shi shi rektar in na jami'a ta abdu mun ya hido takarda ya ɗauki wasu matakai he da haka nan akwai wata tattaunawa da aka yi tsakanin mushannin nan da minista na ilimi mai zirhi suka samu wata samsamtawa wadda mu muka ce wannan ba samsamtawa ba ce tunda ba ta sa a dawo jami'a a zamna lahiya a yi karatu duka wannan abubuwan ne da duk matsalolin da kuka sani su ne muka rubuta muka ce za mu bude kofa ta mu zo mu zamna da su mu tattauna don mu samu mu ciwo kan zare sama wannan doka da ake na ana ta doka sama a wannan kwana uku suka kare na hunsu ne ga duk abin da zai faruwa. Har ila yau dangance da wannan lamari Firaminista Birji Rafini ya bayyana cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta na duba hanyoyin samar da mafita a kan abubuwan da suke wakana a jami'ar ta mai. Ya bayyana haka ne a wajen buɗe zaman taro na matasa a yau da safen na a nan birnin Yamai. A yau ne aka buɗe zaman taro irin na hudu a zauren taro na pale da Kongare da ke nan birni mai, taron da ya shafi matasa da kuma ayyukan waɗanda ba sa gurɓata muhalli. gwamnati Nijar da ƙungiyar OEF da kuma waɗansu abokanin hulɗa ne suka shirya wannan taro. Ga ƙarin bayani tare da Alilatu Isufu Maman a hirarsa da Habibu Garba ga abin da take cewa. kun san yau akwai abin da ake ce ma canjin yanayi canjin yanayin nan ya kawo shi lalle aikace aikacen mu ne na yau da kullum to yau muna so yara matasa waɗanda suka samo tsari sosai wanda za ya cece su ya ceci kansu ya ceci ƙasarsu za su yi aikinsu na hannu da kawo tasu gudunmuwa domin a kare muhalli a ceci rayuwa a yi yaƙi da wannan harakar ta karamcin abinci a yi yaƙi da harakar karamcin ruwa a yi yaƙi da dukkan makamantan haka domin a samu a ceto rayuwar yara matasa kuma a ceci ƙasashe da dama Masu rarraba tashoshin talabijin na Canal Plus sun yi odar sabbin na'urori cewa da dekodar ga abokanin cinikayyar su a kan jika 25 na sefa. A cewar ƙwararru wannan sabuwar na'urar tana ba da damar samun ingantaccen hoto da sauti, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Asma Shina. Wata sabuwar na'ura ko dekodar mafi inganci ce kamfanin Canal Plus ya bullo da shi domin abokan hulɗarsa, amma hakan baya nufin za a janye tsofar na'urar. Sheksar shi ne babban daraktan Canal Plus a ƙasar Nijar. Mun kawo sabon dekodar da ke baiwa abokanin cinikayyar mu a yau damar ingancin foto, sauti da kuma amfani da waɗansu shirye-shirye, musamman wajen naɗa shirye-shiryen da ke wakana, waɗanda sabbin fasahohi ne. Ba dole ne ba sai mutum ya sa sake dekodar ɗinsa. Ak kuma ana iya ci gaba da amfani da tsohon dekodar ba tare da matsala ba. A ganin Abbas Abdulaziz kwararre a fannin watsa shirye-shirye na rediyo da talabijin kuma abokin hulɗar Canal Plus samar da wannan sabon na'ura yana da kyau ganin yadda fasahar zamani ta ci gaba sai dai kuma ya ce farashin sayan wannan na'urar ya yi tsada. abun da muka gani da bai kamata ba da aka ce wai kana da tsohuwar da in kana son sabon sai ka ƙara jika 25 a muka ce wannan ba mu yarda ba da su bar sai da wannan tsohuwar da koyar har sabon yanzu in suna so su kwatanta ma mutane ga sabon farashi. Tun farkon shekarar 2018 hayar tashoshin talabijin tare da Canal Plus ya karu da kashi goma cikin ɗari a ƙasar Nijar. Hakan sakamako ne na sabuwar dokar kasafin kuɗi da kasar ta amince da ita a cewar magabatan kamfanin na Canal Plus. A yayin zaman taron Majalisar Dokoki a jiya, ‘yan majalisa sun gudanar da zaben sabunta mambobin kwamitin wato biro na Majalisar Dokoki na wa'adin mulki na shekara ɗaya. Amma wannan zaben sabunta biron Majalisar Dokoki bai shafi shugaban Majalisar Dokoki ba. Biron ya shafi ya kumshi mambobi goma sha shida ne uku mata, sai dai canjin da aka samu shine Amina Bala Kaltu ta Jam'iyyar RSD gaskiya ta maye gurbin Umaru Yahaya na jam'iyyar Sifiyar Inganci a matsayin mataimakiyar shugaban Majalisar Dokoki ta biyar. An gudanar da zaben sabunta biron na Majalisar Dokoki ne ba tare da halartar 'yan majalisa na adawa ba. Hukumar kula da shirya aikin haji da Umra Koho ta shirya wani rangadi a maraɗi a ranar jiya inda suka gana da masu ruwa da tsaki a wannan haraka na wayar da kawunan su kan sabbin matakai da hukumomin Saudiya suka ɗauka a wannan haji na shekarar bana. Za a rufe rubuta sunayen mahajata ne cikin ya daɗe ɗaya ga wata Mayu, a cewar Habibu Garba shugaban tawagar Koho a maraɗi a hirarsa da Muhammad Maman. ka'idoji sabbi wanda saudiya ta kaida na harko dai ta ce duk mahajjaci daga shekara alif dubu goma sha hudu in dai ka ta yi haji ko ka ta yi umra har zuwa ga yau dole akwai an su kuɗi wanda za ka ƙara bisa kuɗin da aka tsaida na mahajjaci kuɗin nan su ne jika ɗari uku da arba'in da biyu da dala sittin su ne za a ƙara bisa miliyan biyu da ɗari biyu da saba'in 46 su masu 'yan saudiya sun ce in za ka taya haji bai kamata ba a ce ka ɗauki kwayoyi goro ka taya da shi sun haramta wannan duk mahajjaci da ya kai wannan ya san ƙarshen ta za a amshe mushi kaya in bai hankali ba kuma za su rihe shi gidan kaso To yin sai mu shiga a cikin rahotonmu na musamman birnin Agnes a lokacin baya-bayan na yana karɓar baƙi 'yan ƙasashen waje da ke neman mafaka, inda mafi yawan mutanen suna zuwa ne daga Sudan ta Arewa, Chadi, Libya da kuma Najeriya. da ma Pakistan, inda kasancewar su a cikin jihar ta agades ya fara daga hankulan jama'a da ma hukumomin jihar. Musa Maman ya haɗa mana rahoto wanda gungun Muhammad Dantanin da Asumani Shina suka fassara mana. su dubu da ɗari hudu da tamanin da uku ne suke masu tambayar zaman gudun hijira da aka yi rijistan su a harabar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Agades zuwa ranar 21 ga watan Maris 2018. Kuma dukansu sun biyo ne ta ƙasar Libya kamin su iso Agades. Dalilai da dama ke makasudin zuwarsu a Agades. Amadu Abubakar ɗan azumi mai kula da kariya a ma'aikatar yankin Agades ta fuskar Eta Civil ya ƙara muna haske. Akasari rikici tsakanin ƙabilu ne da na siyasa. Akwai yakin Darfur, wannan yaki ya halaka mutane masu ɗimbin yawa. Mutane sun tsere, wasu sun je ƙasar Libi, wasu a ƙasar Chadi. Musamman Chadi ta karɓi 'yan Sudan da yawa, wasu sun biya ta ƙasar Libi inda aka gallaza musu sosai. A halin yanzu waɗannan mutane suna kwarara cikin Nijar domin neman tsira. A nashi ɓangare Rashid Kolo shugaban rukunin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam Maryam yawan obar masu tambayar zaman gudun hijira na ba da tsoro a cikin yankin na Agades. Ni ke hana a kafa cibiyoyi a kasashen waɗannan mutane domin a duba bukatunsu saboda me suke zuwa a wajen mu Agades domin a kula da su. Yaya za san gaskiyar dalilan da suka kawo su a kasar mu? Yaya zamu tabbatar da cewa sun zo ne kawai domin neman mafaka? A game da dukkan waɗannan matsaloli ya kamata gwamnati ta san da cewa kasashen duniya na kallonta ko da wata matsala ta faru. Wannan lamari yana tada ma mahukuntan garin hankali. Muhammad Anako shugaban zauren majalisar mashawartan yankin Agades na sa murya ga abokan hulɗa da su kawo wa yankin agaji. A yau muna da dubun dubatar mutane masu neman mafaka. Za mu buƙaci gwamnatin Nishar da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya su matsa ƙaimi wajen ganin an samu mafita. Saboda waɗannan mutane suna wahala sosai. Dukkansu idan ba su da lafiya suna kai kawo ne a gidajen likitar mu. Kenan sai an ƙarfafa hanyoyin samun magunguna a jiha, haka a fannin ilimi da ruwa da kuma tsafta. Yawancin wa'annan mutane an zamnar da su ne a wani sansani da aka gyara a cikin anguwar bariki ta Agades inda hukumar kula da 'yan gudun hijira da kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge da wasu ƙungiyoyi suke kula da su kamin a ba su amsa ga tambayar su ta zaman gudun hijira. To da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a kasance lafiya. saurare shirye-shirye Istiro Kalau. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.